Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar Sha biyar ga watan Mayu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanan labarai. Da sanyin safe yau asabar jiragen saman Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a Gaza kuma mayakan hamas sun mayar da martani ta hanyar harbar rokoki cikin isra'ila manyan mutane biyu da ke neman zama shugaban kasar iran shugaban sashen shari'a mai tsauran ra'ayi ibrahim brezi da tsohon kakakin majalisar ali El-Larjani sun yi rajista yau asabar don shiga zaben na watan gobe haka kuma za a ji cewa an zargi wata kungiyar soja mai zaman kanta da nuna wariyar launin fata a kokarin aikin ceto a kasar mozambique To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a rugagen Fulani a jihar Taraba. Cikin guda shidan din kuma guda hudu an musu yankan rago ne, guda biyu kuma an cire kansu ma kai a cikinsu. Za kuma a ji kashi na farko na wani rahoto na musamman game da yadda su kuma ma'abuta addini ke bullo ma batun tsaro a Najeriya. kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafa da shirin nan nasa na a dawo lafiya kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan ta imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya ga labaran duniya. Da sanyin safe yau Asabar jiragen saman Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a Gaza, kuma mayakan Hamas sun mayar da martani ta hanyar harba rokoki cikin Isra'ila. Yayin da rikici tsakanin bangarorin biyu ke ci gaba a dare na biyar. Wani hari ta sama ya kashe falasɗinawa akalla goma ciki har da ƙananan yara. Wani harin kuma ya kashe akalla mutane biyu, in ji jami'an kiwon lafiya na falasɗinu A yau Asabar tashin hankalin ya ci gaba yayin da Falasɗinawa ke bikin ranar nafka ko ranar tashin hankali don tunawa da lalata mahaifar Falasɗinawa a shekarar 1948 don ƙirƙirar Isra'ila. A ranar Juma'a rikici ya ci gaba tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa inda faɗa ya ɓarke a yammacin kogin Jordan tare da ruwan mai ta sama a Gaza. manyan mutane biyu da ke neman zama shugaban ƙasar iran shugaban sashen shari'a mai tsauran ra'ayi ibrahim raizi da tsohon kakakin majalisar ali larjani sun yi rajista yau asabar don shiga zaben na watan gobe ana zargin zaben na ranar goma sha takwas ga watan yuli da mai gurbin shugaba hassan ruhani a matsayin zakaran gwajin dafi na shugabannin malaman ƙasar. raizi mai shekaru sittin matsakaicin malami a kungiyar mabiya ɗari a shi'a ta iran wanda jagora ayatollah ali kameni ya naɗa shi a matsayin shugaban sashen shari'a a watan maris ɗin shekarar 2019 ya fito a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu faɗa aji a ƙasar kuma mai neman takara don ya gaji kameni biranen tafe da new tafe a taiwan suna kan matakin gargaɗi na uku wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki biyo bayan karuwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da tamanin. sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen ta yawan masu coronavirus zuwa ƙasar dubu biyar. matakin gargaɗi na uku na buƙatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a an yaba wa taiwan a matsayin wadda ta samu nasarar annobar saboda ba ta samu sabbin kamuwa ba a cikin watanni. ma'aikatar kiwon lafiya ta indiya ta faɗa a yau asabar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 326 da 98 waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cikin awanni 24 da suka gabata kuma mutane 3,890 ne suka mutu sanadiyar coronavirus. Kasar Amurka ce kaɗai ta samu mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus fiye da India a cewar cibiyar da ke bin diddigin coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka na da sabbin kamuwa da cutar miliyan 32.9 yayin da Indiya ke da miliyan 24.3. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi imanin cewa ba dukkan masu cutar aka kirga Indiya ba. Cibiyar Johns Hopkins ta bada rahoton kididdigar waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. da miliyan 161,927 da 626. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a rugagen Fulani a yankin Takum na jihar Taraba, inda suka yi kashe-kashe da barna. Daga shiyar Adama da Taraba, ga wakilin Salisu Garba da cikakken rahoton. su dai al'umma mazauna wannan yanki su suka tabbatar mana da cewar waɗanda ake zargi masu wuta da kayar baya ne suka buɗewa rigar fulanin wuta a nan take aka yi rashe-rashe rayuka ba tare bata lokaci ba aka ɗauko gawawwakin wasu daga cikin gawawwakin da aka samu a kawo cikin garin takun domin yi musu jana'iza alhaji muhammadu sani mazauni ne a karamar hukumar takun shine wadda ya tabbatar mana da cewa yana ɗaya daga cikin wadanda suka yi jana'izar waɗannan fulanin. Muna kawo gawawwakin fulani sun kashe musu mutane da dama to amma cikin da suka kashe din guda shida ɗan uwansu suna cikin tako saboda haka aka zo da gawawakin su aka yi jana'izar su a tako cikin guda shida din kuma guda hudu an musu yankan rago ne guda biyu kuma an cire kansu ma babu kai a jikin su gaba daya amma dai haka aka yi jana'izar su gaba ɗaya. su to fulanin da suke wannan riga din da suka samu kubutowa sun nuna mana cewa akwai wa'anda ma aka kashe wanda yan uwansu ba sa nan a nan taku saboda haka an haura da su wuraren da yan uwansu suke domin su binne su. Bayan shida da aka kashe ko ka san mutane nawa ne? Su dai sun yi bayanin mutane da dama kuma mun yi kokari mu tambayi su daga cikin Fulani saboda hankalin su na tashi da su iya tabbatar mana da ma mutane nawa ba su. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna sane da wannan harin? DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shine wadda ya tabbatar da cewa lallai lamarin ya uku amma ba a yi wata wata ba kwamishinan 'yan sandan jihar ya tashi runduna domin zuwa ganin an magance wannan matsalar. Tun ba yauwa wannan wuraren da suke dai wannan samun ayyuka na masu aikata laifi irin su kinafi da kuma kashi da makami so akwai matakai na musamman da shi kwamishinan 'yan sanda ya dauka na san da cewa wannan wurin an mai da hankali da kuma jami'an tsaro a wannan yanki fiye da ma kowane gefe domin tabbatar da tsaro. Ambasada Hassan Jika Ardo da ke zama dattijo kuma jigo a jihar Taraba wadda yake ta kokari ya ga an dakile matsalar rashin tsaro a jihar ya ko tabbatar mana da cewa rayukan al'umma da ake dauka da dukiyoyi na wannan yankin hakki ne da ya rataya kan gwamnati. Salisu abin da muke faɗi kullum ne duk inda kaga ta'addanci ya yi tsamari to a binciki mahukunta. Shi yasa kullum muke magana cewa idan an taɓo maganan insecurity a hannun wa harkan tsaro yake a jiha a hannun gabna ko mutum ɗaya ne aka kashe ne. To ko menene gwamnati za su ce akan wannan matsalar? Honorable Danjuma Adamu da ke zama kwamishinan yada labarai na jihar Taraba shi kuwa ce mana yayi ganin kokari da gwamnatin jihar ta yi domin ganin an tarwatsa guggun masu wuta da kayar baya a jihar waɗanda ma suka tsere ne su suka kai wa fulanin wannan yanki farmaki har ka kai ga waɗannan rashe-rashen rayukan. To wanda suka tsere ne suka zo suka samu gidan fulani da fulani sun ce ai fulani ne sun nuna masu nuna ma sojoji inda suke ba ka ba shoja ina zai san da suke na ji wai abin da ya faru kenan wannan karamar hukuma na takum tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ta fi fuskantar barazanar tsaro a jihar Taraba Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya to a gaida Salisu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya bayan harin da 'yan tawaye masu tsaron ra'ayi suka kai kwanaki a arewacin palma da ke arewacin mozambique a ƙarshen watan maris wata ƙungiyar soja mai zaman kanta da sojojin mozambique suka ɗauka kwangila ta musanta zargin da ake yi na cewa ta fifita fararen fata lokacin aikin ceton mutanen da suka makale a wani otal. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi ƙungiyar Dyke Advisory Group da fifita farare akan baƙaƙen fata lokacin da ake kwashe mutane a otal ɗin marula. shaidu sun faɗa mana an nuna wariyar launin fata yayin yanke shawara game da wanda za a ke ɗauka daga otal ɗin amarula in ji josphrey mucena daraktan yanki na amnesty international a gabashi da kudancin afirka waɗannan zarge-zarge ne masu ban tsoro cewa wariyar launin fata ta mamaye aikin ceton inda aka fi baiwa tura fararen fata kulawa gaba ɗaya rashin daidaito tsakanin jami'an tsaron mozambique da ƙungiyar direct advisory group ya haifar da aikin ceton da ke nuna wariyar launin fata kuma dole ne a yi bincike sosai ƙungiyar direct advisory group ta faɗa jiya juma'a cewa jirage masu saukar ungulu sun ceto mutane 24 daga otal ɗin shida daga cikinsu farare ne sannan goma sha takwas baƙaƙen fata ne. kamfanin rabin mai a amurka na colonial pipeline da aka rufe kwanaki shida biyu bayan wani kutsin yanar gizo da aka yi masa ya ci gaba da aiki a jiya juma'a kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin amurka duk da sake fara aikin bututun raba man wasu sassan kasar na ci gaba da samun matsalolin raba man a cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar mai gasbari.com kashi 88 na gidajen mai a washington dc ba su da mai a jiya juma'a a makwabcin jihar virginia ita ma rabin gidajen man ba su da shi haka zalika ita ma jihar maryland kashi 42 na gidajen man ba su da shi kamfanin colonial pipeline ya faɗa a shekaran jiya alhamis cewa a wata sanarwa ya samu nasara ainihin wurin sake farfado da bututun man kana ya ce zai iya tabbatar da aikin rab mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan wata kungiyar ake kira dark side da ake zaton tana da gudanar da ayyukanta a gabashin turai ita ce ake ɗorawa alhakin kai wannan kutse da ya sanadiyar karancin man fetur tare da haddasa fargaba a jihohi da dama a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda za a ji kashi na ɗaya na wani rahoto na musamman kan yadda su kuma ma'abuta addini ke bullo ma matsalar tsaro a ƙasar. Zainab Babaji gare ki. A daidai lokacin da matsalolin tsaro suka yi da baibayi wa wasu sassan Najeriya, Ƙungiyoyin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i da roƙon Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashe, cin zarafi, satar mutane don neman kuɗin fansa da sauran nau'ikan tsaro a ƙasar. Ƙungiyar mata musulmi a Najeriya ta Association of Muminas in Nigeria tare da haɗin gwiwan wasu ƙungiyoyin mata musulmi sun gudanar da addu'o'i na musamman a ƙarshen watan Ramadan don samun mafita kan matsalolin tsaro a Najeriya baki ɗaya. Hajiya Saratu Mamman da ke zama jigo a kungiyar ta Amin ta ce dole sai iyaye mata sun daidaita rayuwarsu da ta iyalansu kafin a samu mafita. Dukan da baki daya mun zo a kan ya dacewa Allah zai karba mana addu'o'inmu. Domin akwai wani babban laifin da yake saka mu iyayen mata. Shi ya sa wainan abubuwa babai suna faruwa a kan yaranmu. Sata, shan um, different drugs, yin yin abubuwan da bai kamata ba yaranmu ne suke cikin boko haram yaranmu ne suna cikin masu kidnapping da sauran ko mun yada ko mun ki mu ne muka haife su duk wannan ya shafe mu gaskiya ya kamata duk inda muke ko wanda suka zo na da wanda ba su zo nan wanda suka ji dan Allah a giya musu in akwai yanda za mu rike kanmu da baki daya da magana daya mu yi abin da ya kamata kowa ya san cewa addinin musulunci addini mai gaskiya ne addinin da ya koya mana yanda ya kamata a zama in mutum ya fita yanzu a waje wa suke zage yaran mu wato mu iyayen mata muna da laifi a cikin wannan abu kuma bai kamata ba shi yasa ina roke ku dan Allah kar mu ce saboda wannan kungiya ko saboda wannan kungiya abinda addini ya koya mana abinda prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya ce wai mu mata mu dinga yin dan Allah mu ci gaba da yi kar mu gan kaman wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan duk wannan ne yake ja wannan abubuwa ga masu bara yawancin su yaran mu ne duk wannan abubuwa ba kyau gaskiya ya kamata mu gyara mu gyara gidan mu gyara zaman mu shugaban kungiyar mata musulmi ta kasa wato form 1 reshen jihar plateau hajiya muhibba abdulrazak ta ce makasudin taron shine su fargar da mata kan sauke su na shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi ƙasa najeriya wannan taron an shirya ta ne Ah, saboda abubuwan da yake faruwa a kasan kashe-kashen da ake yi da daukan mutane da ake yi wannan abun ta ishe mu to mu a matsayin mu iyaye mata muna mun ce a wannan girman wannan watan azumi mu using opportunity na wannan watan azumi mu kai kukan mu ga Allah subhanahu wata'ala ya dobe mu da idon rahama kuma mun yadda Allah ya karba addu'a mu. Ita ko Dr. Sumaya Hamza na daga cikin shugabannin kungiyar Foma ta ƙasa kuma mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan walwalar jama'a ta gabatar da sakon gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wurin taron. A gwamnan jihar Plateau Simon Bako Lalon ya ba da sako muhimmi na farko dai yana farin ciki kwarai da gaske da wannan taro da aka shirya kuma na biyu yana tabbatar da jama'an plato cewa shi ma yana kokarin shi don a tabbatar an samu zaman lafiya misali ma ya kafa agency na peace ya zo kuma tallafa ma jami'an tsaro sannan kuma yana karfafa mata musamman iyaye a ƙarƙashin wayannan ƙungiyoyi saboda su ci gaba da abin da suke yi don addu'a shine mafitanmu an yi bakin ƙoƙari amma kuma allah shine zai ƙarasa mana to saboda haka gwamna ya bada saƙon akan cewa tarbiyyar yara yana hannun mata iyaye saboda haka mu yi kokari mu haɗa kai krista da musulmi yarurruka daban-daban duk da kokarin da hukumomi ke yi na ganin an samo bakin zaren warware matsalolin tsaro a ƙasar mabiya addinai na da yakinin addu'o'i ga Allah za su samar da mafita Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci sha shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da isa ali na kungiyar vag mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin accra akan alkaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsuran mota inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsura a ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar ghana isa ya ɗauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin a yau za mu tashi daga inda da masa tambaya kamar haka to wannan shawarar da kake maganan yadda 'yan sandan kasashen turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ƙwace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara. da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara? Gaskiya ne mun samu zama kan ba da jimawa kuma yanzu ba zan gaya maka idan cikin dokar kasan mu muna ba dokar kasa na sha'anin titi nan da batun motoci akwai wannan ciki da aka ce sport fine yana cikin doka wani lokaci gwamnati ta soma aiki kai shine ne amma don eh, ta soma aiki kai yadda za a iya so mu ma mu soma wannan shiri amma eh, wasu matsaloli dai ya kama mana damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kuɗi wa za a ba wannan kuɗi polisai za a ba wannan kuɗi ko za a kai banki ne ko za a da wannan wannan matsala kuma na aji sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kama da su ma suna so su ga kama an aje kamara kenan su bidiyo sanin ka duba kasashen turai kowane titi ne kaga kama akwai bidiyo in dan sanda ya ce kayi laifi in kai gaddama sai a buga maka shi wannan bidiyo sai ka ga irin gudun da kai ka gane amma ya yi kamar wuraren mu da dama bamu da wannan kyamara kenan bamu da wannan bidiyo da in mutum ya yi laifi za a yi a gwada kuma an an mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa ke ce wai arbitrary arrest ga kamar wani saboda ya yi ta shige kan titi ko baka yi laifi ma ba ya kama ga so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin greater accra kenan akwai tituna wurare da yawan da yanzu aka ake man cameroon da dama don bankin eh, duniya eh, world bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta eh, gwamnati ta shirya wani gida da command center kenan wanda ake command generation nan duka ka gane wannan kamarori ababen da kuma wannan kamera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan dai zuwa eh, nan da zuwa december ai nisa in ya so a soma wannan shiri cikin unguwannin da akwai kyamarori na gwamnati wanda za a kwanto ya so mu duba cewa kamar yadda shirin zai yi so yanzu dai abin da muke fi muke fira da gwamnati kenan. To wata ukun farko wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan wurin ɗari bakwai da 'yan kai sun mutu. Ya menene makubar kasar Ghana ta huskar hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar? Eh, yanzu mun ka duba wannan alkalman mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alkalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekarar da ya wuce ba mu samu rashi hakan gaba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutu hakan gaba gari uku zuwa fudu ne yanzu har ya kai 700 gaskiya matsala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu tuki yadda za a yi ya so a yi aiki da doka ta gani a yi aiki da doka yanzu gudu da muke yi kenan muke kiran eh, jama'a saboda in mun duba gaskiya eh, watannin da ya saura akwai bacin rai sosai bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala abin sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a diwa su mun rashin jama'a biwa amma in dai an tashi an saya an aiki yadda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sanda da iya yan sanda dai sun tashi sun saya sun yake cin hanci da rashawa cikinsu kuma sun ka saya sun ka gaya ga gwamnati Allah sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kira eh, muna kiran gwamnati ta yi kokari hanyar motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su zuwa a buɗe hanyar saboda kaga wurare da na kira makan ga duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga in gari in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na eh, eh, jama'a na tafiya from after rijinga sai a je rijinga sai a je rijinga to kaga ciki akwai wadanda in sun ka tashi kamin su saya ya kai awa uku ko fudu amma to sai kaga kama da suke kai na sai kaga kama akwai wani traffic nan kuma single lane ne to single lane shi ke kama na damuwa ko cikin greater accra capital ma muna da wadannan matsaloli sai kaga kama mota ta fita baya tana so ta yi sauri saurin ci da shi ke kama da matsala so shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari yin a abin da hanya. To madalla a nan ne kuma zamu dasa aya a wannan hira da muke yi sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi isa ali na kungiyar vag mai fafutukar kiyaye hatsari a birnin accra da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za mu fara ne da saƙon sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya da zai dubala kofa sabuwa masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don Allah ku ba mu dama don mu yi wa ɗaukacin musulmin duniya barka da sallah da fatan za a yi amfani da wannan dama wajen roƙar wa mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai kuma saƙon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. kiran da mai girma shugaban ƙasa buhari ya yi na 'yan najeriya su dukafa wajen yi wa ƙasar addu'a hakan ya yi daidai domin daga dukkan alamu fa 'yan siyasa masu son mulki ko ta halin aka sun jefa al'ummar najeriya musamman ma na arewa cikin halin ni'yasu su kuwa abubakar salisu a rikimi jihar yobe da habibu birnin bayero ca suke assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika ceto yarinyar nan da aka kulle a keji cikin yunwa na tsawon wata takwas da rundunar 'yan sandan jihar sokoto suka yi abu ne mai kyau don haka muna kira ga hukumomin jihar sokoto da cewa ya kamata a hukunta iyayen wannan yarinyar don ya zama darasi ga mugayen iyaye sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa bajoga da abubakar salisu a rikimi fatuskum masu cewa salamu alaikum sashin hausa na muryar amurka muna miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga al'ummar musulman duniya bisa ga kammala azumin watan ramadan da fatan allah ubangiji ya karbi ibadunmu da muka yi cikin wannan watan allah ya sa mun yi cikin sa'a shiko shehu adamu rijau cewa yake rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila da falasinawa gaskiya abin damuwa ne ganin yadda rayuka ke ci gaba da salwanta musamman ma a bangaren falasinawa saboda haka muna kira ga duk wani mai gudunmawar bayarwa da ya bayar domin ganin an kashe wutar rikicin allah ya kyauta ita ko zainab usman shitu mahuta ta take assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna taya ma'aikatanku da ma daukacin al'ummar musulmi a faɗin duniya murnar kammala sallah bayan kammala azumin watan ramadan lafiya da fatan allah ya sa ibadunmu da muka yi karɓaɓɓu ne allah kuma ya maimaita mana amin da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice sanyin safe yau asabar jiragen saman isra'ila sun kai hare-hare ta sama a gaza kuma mayakan hamas sun mayar da martani ta hanyar harba rokoki cikin isra'ila yayin da rikici tsakanin bangarorin biyu ke ci gaba a dare na biyar wani hari ta sama ya kashe falastinawa akalla goma ciki har da kananan yara wani harin kuma ya kashe akalla mutane biyu in ji jami'an kiwon lafiya na falastinu manyan mutane biyu da ke neman zama shugaban ƙasar iran shugaban sashen shari'a mai tsatsauran ra'ayi ibrahim raizi da tsohon kakakin majalisar ali larjani sun yi rajista yau asabar don shiga zaben na watan gobe ana zargin zaben na ranar 18 ga watan yuli da mai gurbin shugaba hassan ruhani a matsayin zakaran gwajin dafi na shugabannin malaman kasar biranen tafe da new tafi a taiwan suna kan matakin gargaɗi na uku wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki biyo bayan karuwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus haɗari da tamanin sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen ta yawan masu coronavirus zuwa ƙasar biyar. matakin gargaɗi na uku na buƙatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a. an yaba wa taiwan a matsayin wadda ta samu nasarar annobar saboda ba ta samu sabbin kamuwa ba a cikin watanni. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shi. da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wasala.